madina dole ne muke ɗaukan wannan bashin ba wai eh, muna ɗauka ne kawai don ana son ɗaukan bashi ba dole ne mu gina layin dogo dole ne mu gyara airports dole ne mu gina manyan hanyoyi da ake bukatar su a ba a haka ba to za mu ci gaba da komawa baya za mu komawa baya kuma muna neman 'yan kasa su fito da kwazansu da kudadensu su ta da kamfanoni da ma'aikata to idan ka ban ma kamfani ko bako ne ko ɗan ƙasa ne shine mai jan ruwan shi shine mai ba da wutan shi kin ga abin da suke ƙoƙarin saidawa zai zo ya zama na eh, su suna da yawa kuma ba za a samu ci gaba ba sosai aikin gwamnati ya taru ga eh, tattara eh, arzikin ƙasa kare hakkin mutane da kuma eh, ba da manyan ayyuka wanda ake bukata kamar wuta da ruwa da hanyoyi da layin dogo so idan ba mu yi waɗannan yanzu ba muka ce a sai mun tara kuɗi daga cikin gida mu yi su to za mu koma can baya-baya nan ba ma wai za mu tsaya wuri ba za mu koma ba za a ban mu a baya so dole ne yasa ake haka nan gaba wata rana mutane za su ce lallai eh, shugaban ƙasa president muhammadu buhari ya yi jarinta kuma ya fahimci abin da ya kamata yi a lokacin da in ba mu yi haka yanzu ba daga baya za a zo ana da na sani so gara a ce dai ba ma jin daɗi da mutane ke magana amma mun san abin da muke shi ne abin da ya kamata mu akwai waɗanda ke ganin kamar za in kuka gama mulki za ku bawa 'yan ƙasa nauyi na biyan waɗannan ba su suka har na shekaru masu yawa gaskiya ne wannan gaskiya ne a madina mu da muka zo mu ma ba akwai basu sukan da muka samu ba muna nan kuma muna biya ai shugabanci ba wai in wannan ya shigo ya fita shi kenan ya kare ba ƙasa ce ko ci gaba ake yi ayyukan da shugaban ƙasa yanzu ya zo yake ƙara ba wani aikin da zaki ce babba wanda aka riga aka yi kwamishin wanda shine ya fara samu ya yi ya zo ya ci gaba ya ƙarasa wani sai ya shigo ya a ni zan fara na sabo shi ya ce a duk manyan ayyuka a duba ga wanda suke da amfani ga ƙasa ga al'umma a ƙarasar da su kafin a ce za a kawo mishi wani wani kuma haka har yau hajiya ba mu gasa biyan bashi ba kuma bashin nan na shekara da shekaru ne na gida da na waje da muka samu kuma muka ƙara namu muna ta biya haka nan muka gama namu aiki haka wani zai zo shi ma eh, ko wata za ta zo ita ba ta ci gaba da biya kina kina da burin mace ta tsaya takara kenan to a cikin bayanan ki kin yi maganan cewa da mu da kasashe kamar su brazil da nan kusa-kusa ghana da sauransu to in dai har muna daidai da su brazil me yasa aka je brazil cin bashi kwanaki saboda brazil suna da tattalin arzikin ƙasa da ya hayayyafa kuma yana da ƙarfi fiye da namu aiko america hajiya wanda ita ce kasa za a ce ta farko a duniya wurin karfin tattalin arzikin kasa aiko ita ma tana cin bashi kuma america yau bashin su ya kai kusan 100 bisa 100 na inkin kwatanta bashin da suka dauka da yawan duka tattalin arzikin kasansu mu kuma yau muna wurin kashi 25 cikin dare so muna can kasa su brazil ina da nace ce miki eh, wasu su sun kai hamsin wasu su sun kai hamsin da biyar kuma ko world bank da imf sun ce kasa kamar nigeria tana iya ɗaukan bashi har ya kai kashi hamsin cikin dare na tattalin arzikinta mm. so yanzu muna wurin 25 eh, muna wasu ayyukan da za mu eh, da za su sa dole mu ƙara bashi amma cikin tsarin eh, laws dinmu mm, akwai wannan cewa kada mu wuce 25 din